sha'awar kallon fina-finai na banza musamman na maɗigo yana ɗaya daga cikin shi ma alamar lesbian alama ta goma sha hudu suna son zama ne a cikin gidan da mata ne zalla ko 'yan mata da zawarawa yana cikin alama ta lesbian alama ta goma sha biyar macen da za ta rinka tuɓe riganta a gaban mata ba tare da jin kunyansu ba yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian wa'iyaz billahi. Alama ta goma sha shida mace mai yawan son taɓa nonon ko shafin mazaunar 'yar uwarta a matsayin musabaha yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian. Alama ta goma sha bakwai suna da yawan son kiran junansu sweetie ko darling ko my dear ko my love wa iyazi billahi alama ta goma sha takwas suna da yawan son yin ɗinki matsatse saboda ya rinka bayyana surar jikinsu Allah ya kyauta ya ƙara tsarewa alama ta goma sha tara sun iya yin fari da ido din janyo hankalin macen da suke so yana ɗaya daga cikin alamomi shi ma na yin lesbian. Alama ta ashirin suna yawanta ko da kyawun na mace fiye da ɗa namiji suna da baƙin kishi. To, masu kallon mu, ku ci gaba da bibiyanmu domin ku samu na ashirin da ɗaya har da mu kai ƙarshe zuwa na hamsin. Zan dakata a nan ku biyo mu a na ashirin da ɗaya. Na gode.